ta jima sosai tana gudun sannan ta kawo gida ta sauka a saman rufin na gidan sannan ta sauko a cikin tsakiyar gidan wanda ya zama mallakinta a yanzu ba da jimawa ba ta rikida zuwa ainihin siffarta na gwamma tana mai bakin ciki da takaicin yadda aka kashe mata mahaifiya zama guda ta nufi randa ta ɗebo ruwa ta yi wanka fes sannan ta gama shiryawa ta ci abincinta da ta girga tun safe sannan ta nufi inda suke ajiye kurwan mutane su gasa ta ɗauko faru grasshoppers kusan guda shida ta laƙume su a cikin bakinta ba tare da ta tsaya gasawa ba aiko tana cinye su duka sai wata irin kuwa da kururuwan mutane kawai yake tashi gwamma ta rufe kunnuwanta domin kada ta kurmance ga wata irin iska da guguwa mai karfi da ke zagaye gidan sosai Hankalin ta kwance da yake ta san babu abin da zai iya tunkaranta da faɗa a yanzu bayan komai ya lafa ta tashi daga inda take zaune tana huci da bacin rai akan yanzu ta rasa yanzu kowa nata in ban da lawwali ta sha alwashin ko da za ta yi yawo tsirara sai ta ga bayan dangin salama farauci da zuri'arsa baki ɗaya. saboda ya sanya ta cikin bakin ciki na har abada da ba za ta taba warkewa ba idan har bata kashe sa ba idan har bata kashe sa ba to bata huce ta kai sa ba sannan kuma masu murna da farin ciki da kuma masu yin walima akan mutuwar mahaifiyarta sai ta kashe musu mata ko diya domin su ɗanɗani irin kwatankwacin zafi da raɗaɗin da ta ji a cikin zuciyarta Ba za ta taɓa yafe wa duk wanda yake da sa hannu a cikin mutuwar ina talatu mai ba. Shi yasa yanzu ta ji zuciyanta yana kuna da tafasa sosai. Wani irin zugi da dadi zuciyanta yake yi. Ga wani irin tururin bakin ciki da ya dafe mata zuciya. Wani abu take ji da ya tokare mata saman kirjinta kamar an ratsa mata dutse babba. Can dai ta kwanta a saman gadonta tana zubar da hawayen bakin ciki na rashin uwa. Ga wani zugi da zuciyanta ke saboda damuwa. Haka dai ta yi shiru tana tunanin rayuwarsa na can baya ita da mahaifiyarta Inna talatu da kuma lokacin da mahaifinta yake rayuwa to malam mamman. A can cikin gari kuwa bayan mutane sun gama yin walima da cin abincin walimar. Kowa ya watsa ya kama gabansa saboda yanzu mutane sun saki jikinsu. Sun saki jikinsu sosai murna suke na mutuwar Talatu Maiya wasu ma har gidan Sale mafarauci suke zuwa suna yi masa gaisuwar ya jiki da na ban girma. Sannan shi kuma sai ya ɗauko kan inna Talatu da ya fille ya nuna musu. Saboda tsananin jarumtan da ya nuna da kuma ƙoƙarin da ya wajen sare kan kasurgun gurman maiya irin inna Talatu. wacce ta shahara ba kowa ke gaya mata maganar banza ba a garin. Ganin maitar ta yi sauƙi kwarai bayan mutuwar in Talatu Mayya ya sa mutane suka saki jikinsu kowa ya ci gaba da sha'aninsa da kuma kula da iyalinsa. Ko da yaushe mutum zai iya fitowa cikin tsakar dare ba tare da fargaba ko shakka ba. Idan ka ga yadda mutane suka dawo cikin nutsuwarsu da walwalansu sai ka yi mamaki sosai. Mutane suka ci gaba da gudanar da rayuwarsu cike da matukar kwanciyar hankali da kuma gudanar da kasuwancinsu. Bayan sati guda, Bayan sati ɗaya da mutuwar Inna Mayya, gwamma ta watsake, ta share maganar kashe Salim mafarauci saboda ba ta son a yi saurin gano ta zama shahararriyar mayya, domin ta san hakan ne zai iya tona mata asiri da wuri ya sa mutane su gano cewa ita ɗin mayya ce. Saboda haka ne ta ba zuciyarta haƙuri da dangana, tana kula da duk wani motsi na Salim Mafaruci. Duk inda ya shiga akan idanun gwamma yake, tana hankalce da shi da duk wani motsinsa. Idan tari Salim mafarauci ya yi akan idon gwamma, idan abinci yake ci akan idonta ne, in takaice muku babu wani motsi da zai yi ba akan irin gwamma ba washe gari da safe misalin karfe tara da rabi na safe gwamma ta tashi tun da ta yi sallan asuba ta share gidan gaba ɗaya tsaf sannan ta aza ruwan zafi a saman murhu ta diba ta yi wanka sauran ta bar su domin ta haɗa shayi mai kauri bayan ta shiga wanka ne ta fito ta sanya doguwar riganta sannan ta zo kicin ta juya sauran ruwan zafin a kofi tana juyewa ta shiga cikin ɗakinta ta ɗauko kayan shayi da biredi ta haɗa ta mai kauri tana sha da biredi Haka dai ta ci gaba da cin abincinta cikin nutsuwa har ta kammala. Tana gamawa ta je wurin murhun wuta ta ɗauko fara biyar ta cinye su zama ɗaya. Sai da kowar mutane da kororuwa ya bayyana na tsawon lokaci bayan komai ya lafa ta fito bakin kofar ɗakinta ta shimfiɗa tabarma ta zauna. Ta zauna shiru tana nazari da tunanin lamarin duniya da zamantakewar rayuwa gaba ɗayansa. Can dai da jimawa sai ga sallamar Baba Labbo ya shigo har cikin gidan ba tare da wani shamaki ba. Gwamma ta tsira mishi jajayen idanunta tun kamin ya karaso kusa gare ta yana karasowa ya samu guri ya zauna kusa da gwamma yana kallonta yana mai tsananin tausayinta saboda ga ta mareniya kuma ga ta mace ita kadai a cikin gida da kirta buɗe baki ta gaishe shi ba domin ranta ya so ba ya amsa mata ya amsa mata cikin sakin fiska da walwala sannan ya dube ta cikin tausayawa da ƙaunarta a matsayin matsayinta na diyar yayansa ya ce gwamma ya muka ji da hakuri da rashin da muka yi gwamma ta kawo da kanta cike da matukar takaici da jin haushinsa ce mun gode Allah ya za mu yi duk abin da Allah ya yi mai kyau ne. Haka ne ‘yata, ina so ki yi haƙuri ki mai da komai da komai ga Allah. Allah Ubangiji da ya baki siyaye mamman da talatu a matsayin shi ne zai canja miki da sauyi mafi alkhairi. Sannan ki sani dukkan mai rai mamaci ne kowa lokacinsa ne kawai yake jira. Burin mu dai Allah ya sa mu cika da imani muna musulmai. In ji Baba Labba cike da matukar tausayi da lallashi. Nasihar nan da yake mata sai da ta ji an fa'a mata tsohon ciwo da ya riga ya zama mata kurji a cikin ciki. ta ɗauko ranannun idanunta jajawur da su ta ce haka yake baba Baba Labo ya ce, saboda haka a matsayina na babanki kane ga mahaifinki mamma, nake umartanki da ki dawo gidana da zama saboda bai dace kina yarinya budurwa kina zaman kanki ke ɗaya a cikin gida ba. Ba kya tsoron kada wani abun cutarwa ya zo ya cutar da ke ko ya miki wata illa? Sannan akwai matasa masu shiga har cikin gidan mutane suna musu fyaɗe ƙarfi da yaji. Saboda haka ki tashi yanzu ki kwaso kayanki ba zan bar gidan nan ba sai kafa ta kafarki. To baba, yanzu zan shiga cikin ɗakin haɗo kayana sai mu wuce zuwa gidanka, cewar gwamma. Baba Labba ya ce, ina jiran ki ɗiyar albarka, shiga ki haɗo kayanki. Ta ce, to baba, ta tashi sannu kamar abin arziki, ta shiga cikin ɗakinta. Tana shiga ba da jimawa ba ta rigida ta koma maciji mai kai biyu. Idanunta jawur kamar wuta, bakin nan nata wargajeje gudan ƙato. Macijiyar ta yi zurub-zurub ta fito wurin Baba Labbo. Baba Labbo bai hankalta da macijiyar ba sai da ya ji ana lasar masa ƙafafuwa. naji yana cewa wai wani irin kwano ne ke lasar man kafafuwa yana gama maganar ya jiyo da idanuwansa ya saukar akan macijin ya saukar da idanuwansa akan macijiyan ai kuwa ya zabura da karfi yana kuwa sosai da kururuwa neman agajin mutane ita ma macijiyar tana ganin zai sheka da gudu ta bisa da gudu tana fitar da harshenta ai kuwa yana ganin ta biyo sa ya kara gudu tare da kara rikicewa yana hawaye ganin mutuwa kirikiri ya kama zagayen filin gidan saboda tsananin rikicewa da ɗimaucewa babu abin da yake sai zubar da hawayen tsoro Jijiyar ta kama binsa har da hawa take yi saman jikinsa tana ƙara tsoratar da shi. Can na gaba Balabbu ya buga wata gigitacciyar ƙara da kuwa mai ban tsoro. Sai kaka shi tsurut-tsurut yana fita daga cikin wandon Baba Labbo. Ashe wai zawo yake yi yana cikin tsoro da firgici bai ma san yayi ba. Ya ci gaba da zagayen gidan yana kukan bakin ciki da takaici. Can ya buɗe baki ya ce, Na tuba, don Allah ki yi haƙuri, ban san ina talata ta bar miki mai gadin ki bane ba. Na sha aradu, ba zan kuma dawowa cikin gidan nan ba har abada. Sai ya ga macijiyan ta bushe da mahaukacin dariya ta ce, Idan ka sake dawowa cikin gidan nan, saboda ka tafi da gwamma, sai na kashe ka har abada. Ba zan ma kuma dawowa ba, ki yi min rai, ba na son in mutu yanzu, ina da iyali. In ji Baba Labbo, sai ɗauyin kashi da warin fitsari yake yi. Na ji, na ji tsohon munafiki, fita ka bani wuri kafin in canji ra'ayi in kashe ka a banza. Cewar macijiyan cike da matukar hasala sosai. Aiko Baba Labbo ya sheka da gudu, sai dai bugi kansa a bango, Ya buji kansa a bangon gidan ya faɗi ƙasa dim. Sannan ya tashi da sauri ya fafala da gudun bala'i, yana fesa zawo da fitsari, babu abin da ke tashi sai bur bur bur yana gudun ceton ransa. Tun yana gudun ceton ransa har ya kawo gungun samari ya wuce su da gudu. Suna lafiya, lafiya malam labbo, amma ina ya yi nisa baya jin kira. Ganin hakan ne sa samarin su ma suka cika wandon su iska suka sheka da gudu. Suka fara bin bayan malam labbo da gudun tsiya. Suna gudu har suka iso majalisar dattawa suna firar cikin nutsuwa. su labba suka yi cikinsu da gudu har da take cikin wani daga cikinsu aiko ya sa kuwa da kuka dattijawa suka runtuma da gudu da babban rigansu har da wanda aka taka wa ciki shi ma ya miƙe zumbur ya kama gudu da ƙaton cikinsa kamar ƙwarya haka dai suka ci gaba da gudunsu kamar ransu zai fita kowa ka duba a cikinsu ka duba bakin rai bakin fama yake gudu nishinsu da sawun su kawai kake ji na tashi rudum rudum dudum dim mai gari ne zaune da dogarawansa da sauran mutanen gari suna fira Ga kwanonin tuwo da miya a jere a gefe suna rufe. Ga ruwan tsami da aka kawo mai gari domin a kai wa awakin matarsa. Suna tsaka da firansu sai ga labbar samari. Dattijawa suka sheko da gudu suka yo cikinsu aiko aka dunguri mai gari ya fada cikin kwanon tuwo. Aka dunguri mai gari ya fada cikin kwanon tuwo shi da dogarinsa. Ga hula da rawanin mai gari a gefe sai kowan zafin ciwo da neman agaji suke shi da dogarinsa. Dayan kuma ya fada cikin miya duk jikinsa ya ɓaci sosai. da ruwan miya shi ma sai kowa yake yana murza idanu laliben hanya yake saboda duk miyan ya shige masa cikin idanu sauran mutum ukun suka fada cikin ruwan tsami suna yamo yamo suna iyo da yake irin babban roban nan ce wanda za iya ɗaukan mutum hudu sun sha ruwan tsami sun yi tsamo tsamo kowar neman ceto da agajin gaggawa suke roban da ta ji nauyin bala'i ta fashe fas suka faɗi a ƙasa sai kowa suke yi waɗanda suka tsere ko waiwayensu ba su yi ba suna ta kansu waɗanda suka faɗa cikin ruwan tsami suka tashi da ƙir suka kama mai gari duk ya ƙone a fuska da hannunsa sai hawaye yake suka shigar da shi cikin gidansa da yake a ƙofar gidansa suke hira sauran kuwa daga bayan mutanen gari suka cicciɓo su suka kai kowa gidansa a ɓangaren gwamma kuwa macijiyar ta koma mutum wato ainihin siffar ta gwamma sannan ta sake rikida ta koma kaza Ta fito daga gidanta ta nufi gidan Sale mafarauci. Tana tafiya sannan a hankali har ta kawo bakin kofar gidan. Ta kalli kofar gidan da idanunta. Wani farin haske ne ya fito daga idanta ya bugi kofar ya bude da kanta. Ta yi zurub zurub ta shige gidan Sale mafarauci da saurinta. Tana shiga bata tsaya bata lokaci ba sai cikin ɗakin Sale mafarauci da inna yashi suna baccin rana. Ashe kafin ta zo ita ce ta yi amfani da tsafin ta sanya su baccin rana. Ba tare da bata lokaci ba gwamma ta kama yin wasu surutai na tsafi. Ba a jima ba sai ga wata irin mahaukaciyar guguwa da ƙarfi tana zagaye su in na yashi na tsawon lokaci can naga guguwar gaba ɗayanta ta shige cikin jikin su Tana gama shige su gwamma ta yi amfani da sihirinta ta ɓace ɓat a cikin gidan. Ta ɓace ɓat baki ɗaya kamar wata halitta ba ta taɓa wanzuwa a cikin gidan ba ta bar su nan kwance suna baccin sihiri da tsafi. Bayan wasu awanni sai ga sallaman Baba Labaran da Umaru a tare suka shigo cikin gidan. Ba a tare suke ba, Baba Labaran ya haɗu da Umaru ne a hanyar dawowa daga gida. Shi ne ya ce bari ya biyo sa saboda ya ƙara ganin jikin ɗan uwan nasa ko ya ji sauƙi sosai. Suna zuwa suka yi sallama, Baba Labaran ya ji ba amsa ba, ya umarci Umaru da ya shiga ya duba ko lafiya. Yana sa Umaru ya shiga ciki ya duba musu ko lafiya Umaru bai tsaya wasa ba, ya shiga yana shiga ya da su suna bacci. Cewa yayi, Baba lafiyar ku kalo, kuke yin baccin rana? Suka kalli juna, Sale mafarauci da inna yashe suna jin maganar sa amma sun kasa mayar da martani. Ganin hakan ne sa Umar ya sake tambayar su, suka yi shiru. Dalilin hakan da suka yi sa hankalin Umar ya dugunzuma gaba ɗaya. sa ya dinga bugawa da ƙarfi-ƙarfi dum dum dum. Ya ji wani irin ɗaci da zafi a cikin zuciyarsa, ga wani abu da ya tokare masa manauyi a ƙirjinsa. Can da ya tattaro dauriya da haƙurinsa, ya fito bakin ƙofa ya kira babu labarin ya ce, ya ce masa, Baba ka zo ka ga wani abu. To Umaru, in ji baba labaran tare da shigowa cikin ɗakin. Yana shiga shi ma sai da sa ya faɗi ras. Ya ce Sala, lafiya na kun yi shiru? Babu amsa, aiko baba labaran da Umaru suka dubi juna cikin tsoro da fargaba akan rashin maganar su in na yashi. Babu ɓata lokaci suka ga naman sassan jikin Sala ya fara rabuwa filla-filla. Kamar yadda kuka san ake raba sassan naman kaza idan aka dafa, misali kafa daban, kai daban, bayanta da fiffikenta daban Suka tsorata da rike cewa babu abin da ke tashi sai kuwa da kururuwan Salim farauci cike da matukar zafi da radadin mutuwa. Gajini sai burbulowa yake yi kamar an yanka sa. Umar da Baba Labaran suka fashe da wani irin matsayacin kuka mai cike da bakin ciki da tashin hankali. Ga Salim farauci da inna yashi suna cikin mawuyacin hali amma ba su da ikon taimakon su. Sale ya sake buga wata gigitacciyar ƙara, naman sayar buga kansa. Suna gefen ɗakin sai hawa yake fita daga idanunsu. In na yashe ita ma ta buga wani irin uwa tana fiske-fiske da sosai-sosai. Can ta faɗi ƙasa dim naman jikinta ya rabu filla-filla kamar yadda na sala mafarauci ya yi. Abin babu kyawun gani, ɗakin gaba ɗaya gauraye da jinin su in na yashe. Baba labaran da Umaru suka rungumi juna da tsananin tashin hankali da firgicewa babu abin da suke sai zub da hawayen bakin ciki. Sun roɗe sun ɗimauce, ba su taɓa ganin tashin hankali makamancin wannan ba. Zuciyarsu sai ita ke da tafasa sun kasa cewa komai belletana su je su nemi agajin mutane ko taimako a kan rikicewa da gigicewan suka yi bayan sassan naman jikinsu inna yashi ya gama yin filla-filla kwatsam sai suka ga tsutsotsi ƙanana suna yawo cikin jinin da sassan jikinsu salama farauci can na ga tsutsotsin suna shiga cikin wata ƙwara ɗayan ƙwaro tsutsa ita kuma tana rikida tana ƙara girma suna gama shigewa gaba ɗaya tsutsar ta koma gajejiya ƙatanya ta yi amfani da bakinta ta kama shan jininsu Tana ta shan jinin su, tana cin naman su in na yashe, tana ƙara zama katuwa. Ta ci naman, ta ci ta ci, sai da ta cinye naman da kuma shanye jinin su kan baki ɗaya, sannan ta dube su. Ta dubi su baba labaran, ta dinga fesa musu wuta, tana bugun su gefen hagu da dama, ta yi musu ligis da matsiyacin duka, babu abin da ke tashi sai kowasu da kururuwa. Suna ta kukansu idan za su tashi ta yi amfani da tsafinta ta mayar da su cikin ɗakin. Haka dai ta ci gaba da gana musu azaba da uba kala-kala daban-daban. Cikin tsananin zalunci da rashin tausayi take musu, idanunta sun yi jajawur kamar burkuno. Jijiyoyin tsotsar ya tashi ruɗuɗuɗu cikin fuskar tsotsar ana hango fuskar gomman mai yana yawo. Amma su basu lura ba, saboda tashin hankali da bala'i, kun san jikin wanda ya kwana biyu ba sa ɗaya da na tsoho. Sai na gaba balabaran ya kama shure-shuren mutuwa yana kururuwan zafin ciwo. Gashi ci yake kamar ana sokar masa allura a cikin jikinsa, ta wani bangaren kuma ji yake kamar da wuka ake sukansa nan da nan naman jikinsa ya daskare Naman jikinsa ya fara yin gunduwa-gunduwa, a nan take ba tare da bata lokaci ba, ya mutu. Umar yana ganin abin da ya faru da Baba Labaran ya buga kuwa da gigitacciyar kara mai karfi. Ya tunkaro tsotsar domin ya yi mata kisan gilla. Tsotsar tana ganin ya nufo ta ta hura masa wani abu a ci fuska. Aiko abin ya shiga cikin idanunsa, ya fara lalube, ta yi amfani da sihirinta ta juya shi sama, sannan ta nuna sa da yatsa. Ya je ya bugi bangon ɗakin gau kake ji ya faɗi ƙasa dim. Kansa kuwa a take ya fashe da jini, sannan ya suma. Susa tana ganin irin rashin imanin da zalunci da ta aikata, ta bushe da mahaukaciyar dariya tare da ya zuwa na ainihin siffarta na gwamma. Ta dubi Umaru tare da nuna sa da yatsa ta ce, "Yanzu muka fara wasar ni da kai. Na rantse da jinin mahaifiyata. Ba zan taɓa barinka ka ji daɗin rayuwarka ba. Kafin ka zamo na, sai na cusa maka baƙin ciki da har abada ba za ka taɓa mantawa da ni a rayuwarka ba. Zuriyarku sai na kassara ku baki ɗaya, munafiki, azzalumi, Uban kasala ya ja maka saboda haka ni babu ruwa na da kowa laifin Sala mafarauci ne ya shafe ka. Tana gama faɗin wannan maganan ta girgiza sannan ta rikida ta ɓace bat daga cikin gidan Sala mafarauci. Sui sui sui kawai kake ji lokacin da ta ɓace tana barin gidan sai ta je gidajen mutane kala daban-daban ta kashe musu ɗiya wasu ta kashe musu mata. Amma fa waɗanda suka yi waliman murnar mutuwan ina talatu mayya da kuma waɗanda suka yi farin ciki sosai akan mutuwarta. Duk sai da ta bi su gida ɗaya ɗaya tana kashe musu ɗaya wasu kuma ta kashe musu mata. Haka dai ta yi ta yi wannan ta kashe mishi mata wannan ta kashe mishi ɗa. Haka ta yi ta bi gida ɗaya ɗaya har gida ishirin. Haka da ta ci gaba da yi sai ta kashe mutum ishirin. Gami da su zali mafarauci ya zama ashirin da uku kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifa ta yi yawa sosai. Bayan ta kammala kashe duk wanda ya dace, ya dandani zafin mutuwa ta ɓace ɓat ta koma gidanta ko na ce na iyayenta. Tana komawa gidanta ta yi wanka sannan ta dawo ta shirya domin ta kwanta. Kawai sai ganin mutum ta yi a saman gadonta ya kwanta rashe rishe. ta kawai yake yana lasar baki, da kyar ta buɗi baki ta ce, Wai Sule, me yasa baka jin magana ne? Ka ce kana so na, na ce maka ba na son ka. To me na bibiya ta duk inda na je ne? Me yasa baka da lura ne? Kai a ganin ka iyayenka za su bari ka aure ni ne bayan sun san ni ɗin, ɗiyar mai ya ce? Ni dai na ce ina son ki, ba iyayena ba, sannan ni ne zan zauna da ke ba wasu ba, Me ne miki? Kika tsane ni ko gani na ba kya sanye ne in zo wurin ki. Ina son ki sosai. Babu wanda isa yarba da ke gwamma. Ni ko da ke ce mama yarba ki ba, ina son ki haka. Cewar Sule cike da matukar lallashi da daɗin baki. Kalaman Sule sun yi matukar tasiri a zuciyar gwamma. Jikinta duk yayi mugun sanyi sosai. Can ta nisa ta ce, Ba za ka taɓa gane matsalar rayuwarka da ni ba, sai nan gaba kaɗan Sule. Ni nan da kake gani, rayuwata tana cikin matukar hatsari. A koda yaushe a kowane lokaci za a iya kashe ni. amma ba komai na yarda da soyayyar ka Sule na aminta Sule yayi murmushi ya ce na gode sosai da kika amshi soyayya ta hannu biyu-biyu ina son ki a duk inda kike sannan ai mutuwa dole ce kowa lokacin sa yake jira ya faɗa shi bai gane abin da gwamnati ke dosa da ta ba na cewa akwai lokacin da zai zo a kashe ta ta ce babu damuwa Sule duk yanda ce haka za a yi saboda ba za ka taɓa gane manufar magana ta ba ya ce mata aiko ni nake gane inda maganar ke dosa saboda kauna da soyayyar da nake miki na daban ne a cikin zuciyata Da gaske? Na kuwa gode sosai da soyayyanka gare ni Sule. Ta ce tare da ɗauko man shafawa ta fara shafawa a jikinta tana shafawa. Tana shafawa sile ya matso kusa gare ta gab, gab da gab suna jin numfashin juna. Babu godiya tsakanin masoyiyata. Ya amshi man shafawan daga hannunta ya ci gaba da shafa mata. Ya ci gaba da shafa mata a dukkan jikinta tare da shafa wasu sassa na jikinta. Har wani shi idanu take yi akan daɗi sosai sannan ba ta taɓa tsintar kanta a cikin irin wannan yanayin ba. ya bita da shafe-shafe duk ya kashe mata jiki ai da yake tsakanin baligi namiji da baliga mace idan suka su tsakaninsu su shedan ne nan da nan ya sa hannunsa ya yaye mata zani suka afka wa juna suna lashe-lashe da kisis ina ganin sun fita su na ja kafafuwa na yi wajen ja musu kofarsu bayan wasu mintuna kaɗan na je ihu da ƙururuwan gwamma tana kuka mai cike da zafi da raɗaɗin zama cikakkiyar mace hmm. aikin gama ya gama sule ya kwashi gara da jin daɗi a ɗayan ɓangaren kuwa Baba Labba ne ya shigo a guje cikin gidansa da gudun bala'i, duk jikinsa ya yi face-face da zawo da fitsari. Yana shigowa ya dunguje innata ne da sauri ya afka cikin ɗakinsa, garab, garab, gab, gab, garab ya rufe ƙofa. Innata ne ta winsilo ƙasa, bakinta ya fashe dim, ta tashi tsaye, tana shayar ɗan jin da ya fito daga cikin bakinta. Innata ne ta bushe da wata mahaukaciyar dariya sosai, har da rike ciki akan dariya ta ce, Mai gida, lafiyanka kalau kuwa? Ka fito ka gaya min abin da ya faru da kai bayan ka je ɗauko gomma.